bayanan da suka samu akan wani kudirin dokar da ke shirin bayyana a zauren majalisar dokokin kasar Nijar ne suka daga wa kungiyoyin addinin Islama hankali saboda haka suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa domin jan hankulan 'yan majalisar dokokin kasa a game da illolin da ke tattare da wannan tsari kamar yadda za a ci daga bakin Sheikh Shitu Isa mun taru akan wani kuduri da muka gani mai lamba 28 wanda ya da tsari na cewa idan aka samu wannan tsari hannu to daga yau notar ne zai rabon gado idan mutum ya yi wasiya matsayin shi na musulmi notar ne zai kula da rubuta wannan wasiya in ba notar ya kula da ita ba kenan a ka'ida ba ta da aiki to mu ko a musulunci addinin mu ya tsara mu rabon gado Allah ne ya raba da kai shi ce manzo Allah shi isar sannan muka sake ganin cewa a rashin wannan tsari ya hito da wani abun da ke babban mamaki cewa kulla aure maimakon ma a ce kulla armi ko daura aure yadda aka sani a musulunci sai ce ce ne ta aure notar ne zai kula da ita to wannan abun ya tada malamai hankali sannan kuma notar na iya ba ɗan da ba dan da aka samu ta hanyar aure ba alhali Allah hana shi gado manzo Allah hana shi gado kuma shi notar kowa san cewa biyan shi za a yi kenan za a ɗibi su abubuwa cikin kayan marayu sai muka kalamin cewa akwai wata dala ƙarshen ƙadago shugabannin addinin islamar sun ce za su ci gaba da binciken takardun sabon kudirin dokar aikin akawun kotu wato noter ta yadda za su zakulo dukkan wasu ababen da suka saba addini don ganar da 'yan majalisa a kai abubuwan duka muna ga kamar ai sai abuwa da dunkule kaga can farko da aka tudo da tsari sai aka ce babu tsarin gado ciki amma kaga da abin tahiya ta tahiya sai mu ga wasu abubuwa na hitowa ɗaya bayan wannan ba shi kaɗai bane za mu zama mu dibi kundin gaba ɗaya kuma mu hito bayanin abin da cikin su saba addinin mu jin waɗannan ƙorafe-ƙorafe na malaman addinin islama ke da wuya majalisar dokokin ƙasa ta kira wani taron haɗin gwiwa da shugabannin ƙungiyoyin musulunci inda a ƙarshe aka kira abin rashin fahimta mai nasaba da rashin tuntuɓar juna in ji honorable Rashid Bukari mamba a kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin doka wato kaji. Ba ta yiwa ba mu yi abin da zai yi bata musuluncin mu tunda kamar ridda ce in ma mun kai wani abu wanda wani ashe kenan su mallaman su kan kansu sun zo ga doka nan ga hannunsu sun bincika sun kwan farfon mu musu explique sun ce eh abun yayi kenan babu wani matsala amma in sun ce akwai ya nan bai su gire da shi sai a yi wadda gaiwa sai mu gyara mu hidda wurin da bai ba Na nemi jin ta bakin malaman da suka halarci wannan tantaunawa sai dai suka ce sai bayan sun yi wa takwarorinsu bayanin abubuwan da suka ji daga bakin 'yan majalisa za su fitar da sanarwa a hukunce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.